yake dai kana bi na kudin bashi na ah, kuma ah, manja manja manja uwar tsire sannan kuma irin nasu ba ne ko a takarda kuke yi yau hasu mamman ne salamu alaikum ko ba yadda za a yi da mu an riga an dole gama nan gani nan bai billahi ne manja manja to ka je ma haɗin an yi maka dawo eh je kan a za ka dauka ne kai ba zai dauka ah? dauki da wai na so saba a kyale shi dala kyale shi kyale mala ibi kyale shi kanzan wallahi na jin manja guzuma wannan dole tauri Allah Allah me yasa yo ma yo ai ka gane Bibu hmm? wani abu mutumin da duk ike yawan rantsuwa a kan karya wannan ba mai hankali ba mutumin da da zai rantsuwa kana da hankalin na ce kai kana da hankalin kana da hankalin sha sha sha kai ne sha sha sha na faɗa kyakya ka kora kai ba a a a a a ya ya ya ya ka ta dan sa ba ba magana ta wuce a guri zo mu je da wanzan magana ta wuce ba ba a ci tashi kai kai kai kai ya ci ya ci yau zai taɓata lokacin sa zuwa a'a a'a a'a a'a tsohon soja a'a tsohon soja tsohon soja tsohon soja

dan da ta mata ta ta ta ta ta ma kama wannan kai da kula da ka ka ka ba komai mu je ka gaji ba kenan sai a hankali gun ne duk dutsuna ba yan namu nan ma ai mun kusa mun zo yawwa to shigo mana a ba a'a ba za ka shigo ba ka shigo mana gidanmu ne ai na kawo musu kofar gida Allah yin kokari ba za ka shiga ba don Allah ka shigo da shi sai dai sa miki shi daga cikin sauro kawai Allah ya ji zan shiga gidan a ka'idar musulunci ai ni na girma da shiga Ha ba ka yi sai dai shigar miki da shi cikin sauro to shi kenan na gode ga shi nawa zan dauka ka dauka duka ma na bar maka to ka da gida ta yaushe kuma da tasha dai zan koma tasha gun da kuma to ta yau sai magariba nake koma ba za ka zo mun ba Ah, yanzu kamun wannan yana da ku ikon Allah dan Allah kuma ci shine abin da aka kawo mana abinci daga gidan Alhaji da Mamu shi ne kika barta ta dauka ta fita da shi waje magana nake yi warbacci sai ka ce gasa mai gida sanda da zuwa ki duba Allah annabi abun nan sai kunya daga gidan Alhaji da mamu na taho da abin wallahi tallahi ina daka ta shigo ta dauka yarinya ba ta ji kurma ce da zuwa haba kuma to a ce kullun ana girma ana girma maharbi zo ke ba ta ji ne wallahi ina daka ta ta fita waje oh. hanci da mu da mu da majina ya za a yi wasa da ruwa lokacin uwar yarinyar nan tana dare ba ta barin ta haka ni yanzu ma kenan Allah gunnu kawai mun tuwon to kaga kore bai zo ne ba ni abin da abin ma da nake so maka bayani kenan aka ta kore abin haushi jiya a ce wai kuna tare da mutum da isa baka isa ka ba shi shawara ba maman ne baka isa ka bai mutum shawara ba in ya riga ya kokaro zai yi abu shi allurar soja ba allurar soja ba ko bam aka ko allurar bam aka masa ai in muka ce in nace bari kamata ya bar abu ko to shi bai san wannan ba sai kai magana sai ka ce wani sojan arziki yayi kwana kwana bi ma ba zuwa inda kake to faɗa zafi da ibrojiya jiya eh. ba yadda ba mi da shi bai bari yake bari wai shi allura su ta muda shi ibrahim ba shi da hankali shi ma ba shi da hankali na sai ka tako da kayan aikin soja ba kayan aikin doka duk inda doka take ka sani ai sai hakuri mai gida hmm? dama sha ni mutum haka yake baba wallahi wata ba mu sau albarka amin ta albarka annabi irin bashin babar da yake noma haji a kula haka ce wanzan mulin ta goma kwano ashirin a wannan ba Allah Allah mai baiwa kyauta wallahi abin mutumin nan ba dan dai ba wanda ya san dan aljanna ba gaskiya wa mai masa kyakkyawan da su mhm. ai sai da duniya ne ce ta kiyama ji kakannin mu haka suke faɗa kamar da yake zuwa ka ta kore gare eh. to sai wani faɗa ba na ka wani wallahi yanzu ba zauna da mutane lafiya eh. yanzu yau ina irin su ta binne babu mhm. eh. siya an riga mu gidan ga tarihi ai tarihi ne nan ke daɗi ne a'a ni ba haka na ce ba to me ke nufi a yaushe ai ba zan ta hauka ba na ga dai miya ta yi daɗi a kwaɗanta abu ko kuma a wanke a ko ban san irin wannan a'a ana wanke a mana ka raha ba kuma abin nan kai na mai gida kuma me waye da gangan din Allah <laughs> zuciyar ai ba ba ta ba tsoron kullum kwada a yi magana ku ce miya sai daɗi miya bai za da ku fula ke mun goriya a kunya ka yi gida amma kunya wallahi to kudin fara lokaci ba ruwa a a kafa ki kuma ta bolo wannan kuma ya fa wuce fa wasa na ga fa wasa gaske ra'a ce ba wai wani wasa gaske bane to ana gane kudin ce zubin su ne za a baya to mota da kayan da kike zo mu baki a ba bakan magana ba ce mai gida an shi nake mota da da kike zo maki a duk anin da kake ta zage ta iya kafa a mai gida kai duk yake ba zan zuciya ba ci wannan ba kai kai kai kai kai ban gane kai kai kai ba mai gida wannan tsauran yana can wurin ka dauko shi Allah ka sa shi can wurin ne ma ka cike tsakar gidan nan ne ka shi can wurin eh. ba fa na son rashin kunya ya ce mai gidan ko ne mai gidan rai na fa a ɓace ba fa kake ne muke ƙara tukun zuma min rai fa ya haƙuri to ba zan ajiye ba to ka shekara da suna au to bari ajiye din a ban sani ba ko da wata da wasu ma kai amma baka san da wata ba ka kullum a gaba da wata kenan kullum zaka shigo gida da hayaniya ka shigo da wannan ka shigo da wannan me yasa kake haka yakin badar na zo na yi a gida zo ka ji akwai magana to ai dama ni ma akwai magana to wata wuri Menene? tsaya da Allah. Ai mu ba irin mu ake wannan shashancin ba. Wannan wannan din ne. Ban sani ba, ban sani ba. Me? Ka bi da san yaki hadda za ta rena Menene wannan din ya? Me imro yake da shi a duniyar nan? Hmm? To duk abin da yake sanadin imro izo gidan nan ya ban nan gidan. ba zai ƙara kwana ba dama waɗannan ta sanadiyar su suka zo to ba za su ƙara kwana ba ni ba su ansa ba ne eh, ba za su ƙara kwana a nan gidan ba a tsaye nake abin da nake so da kai eh, eh. kai dai ba jahili ba ne ba eh kwarai ƙura'anin nan ka sauka ka sauka mm. Allah ka kai bakwai naji naji shin wai dan Allah dan annabi wannan gaba da kake da ibro mutumin jin da baya ka. Hmm. to zama da shi bai da amfani hmm. ehe menene wa ya dai ni Allah me yasa kake yin haka ne mai gida menene irin wannan abin da kake yi ka komu ka ba ni a gidan Allah to watsar da su watsar da su can nace musu zaki watsar ko kuwa cewa ne ki watsar to ba za su ƙara shiga ɗaki ba na ji ba za su kara shiga ɗaki ba ɗaki dai ba su shiga ko abin da nake so da kai ka gani ka ga kamar sa na sa na sa sai me kana burge ni wallahi in ka ɓata rai ɗin ka san abin da ya sanya sai in tuna lokacin da muke Legas din nan wallahi lokacin da aka yi sa na ka tunan kana abin ga mm. abin da nake so da kai dan Allah ka kwantar da hankalinka mm. Mm. wai ni ni ibro zai kallata wai dan Allah kai hakuri ne gida dan Allah kai hakuri ba ni san kana magana nan kin san ni idan rai na ibaci idan mutum ya zamanto abokin ka ya zama dan uwanka har abada wa dan uwana wa dan uwana a a a kar ki kara cewa dan uwana ne babu ni babu a abokin ka ne dai ko to yanzu mun rabu hanyar sa daban ta daban shin wai yanzu ka fita daga kai baka ma san komai cikin qur'ani kenan na sani ka dai na na sani na daina me ina nan har gobe ina nan har gobe har ta tsara ha a tashi duniya ina nan to dan Allah tun da haka san wannan to mun ban da rashin kunya irin ta Ibro ni a garin nan a garin nan waye bai san halina ba hmm? ni fa gudawa ne inda kika san gudawa haka nake ba inda hakuri lokacin da ina kan ganiya ta ina kan ganiya ta idan idan na ihu a garin nan mace fa tana nakuda take ba haihuwa mm, na san sannan to kuma ni ni za a zo a ce za a yi mafadala dan Allah dan annabi ne kullum fada nake maka kai hakuri ka rika ba kanka hakuri mana me yasa ake irin wannan ne na na na kai kenan da mai gida ba ranar da zaka zo gidan nan mai magana arziki da kai sai ibro ya maka za ibro ya maka za shin ibro din nan na san duk wanda ya san ka garin nan tare ya san ka da ibro kowaye abin ya isa wannan abin a ce ya bata ma rai ka rinka irin abubuwa irin na jahilai ai wannan jahilci ne salamu alaikum ku da nake kai ku fa na ga muku kai ina ganin ka kai ka dan hankala a kai ba jariri take baba sai da na daga na zabo ta tafi kowace nauyi a cikin na zabo waɗannan to ta yi nauyin banza amma ko tana da kyau kuma shayi mana ita ce mai kwarin wannan wai za ta fi ɗaukar ƙasa sosai eh, eh to ba sai ai ƙarfin kifi a hada to ai ba ita na aike su ba oh. ba ita na aike su ba kai ku da na ce muku ku je ku to mini itacen rufi kuma sai a je a ɗebo mun wannan azara dai mai kyau ita ce wannan to azara mai kyau guda biyu ita ce za ta isa rubun ka rika yi masa na kin yi magana a hankali me yasa yaro ho bai saba ka ina ganin ka kai mun bashir kai ne mai hankali ashe kai ma duk mutumin banzan ne ba wallahi mun ji bane to ba ku to ba za ku da ku tambaye ni ba sun nuna ita can ba guda goma sai eh. kudin sa ɗaya da zara sai na kuma zara ta fi kwari shine muka dauko zara. sannu Allah ya maku albarka to ku je ku ajiye a ba za a ajiye ba ba a ah, a sha mai musu aiwa mayarwa za ku yi mutane yo dama kun yi wannan shan ya shiga ina za ku abin arziki ga gadan Allah gadan Allah wando an take shi har ya rike idan sawu ki kunya an yi wannan yar banzan shiga wadda ba ta kama da ta musulmi ba ga wando ya ya gama rufe idan sawu annabi cewa yake mata ta kadam fa huwa finnar duk abin da yake ya wuce idan sawu to to to to na yan wuta ne wandan da ya wuce idan sa wandan yan wuta ne inji annabi shashashai marasa hankali kuma an sa wannan shagiyar riga yanzu don Allah mai amfani wannan riga riga wai suna an sa riga a baka mafukucin rina shan iskar wa ya ci ubansa shan iskar wannan riga sai ka ce eh, kuma yana a bani kuɗi na fasa amina ina fara za mun ci zama ba na so kuma kuma waɗanda kai ta ka dana to kaji ku je ku je a mayar ba na so na fasa ita ce ma na fasa a damun da kudin za ka gowa kudin za ka gowa shi na shi daban amma ga ƴaƴan shi yanzu ya tusa masu masu ne mutu na ce ne mutu abin da na ce ka dai san wannan na san wannan ka faɗa kuma jibi abin da kai na kuma jibi abin da ka gaya musu duk wannan bai ishe ka ishara ba jibi abin da kai to abin da kai ma yaran nan na ce ki zo ki rufe da duka mana kunya ba zan je ba na fasa ba zan fita ba wani ya jari kinan da aka bakin kai na kai to ya kuwa da ya kai na ɗinka na ga yanzu magana magana da ke magana da ko ce mu an gama ba sai da ba ka ta ta gani sai dai matsala ne ba san wani kalar so ba kamar wani iri kenan kun zan yi amfani da shi wanda suka dace da kayan hmm. ko yana nan wani kai mai leshi a ƙasa idan su masu tsayawa aka ce musu masu lashe a ƙarshe kenan ba a bawo alaji eh, tun da kaji ita bayanin da hajiya ta dangane da wannan jama saboda ka kai zan tura ta ce ke da ne fari wadda yake amu alaikar salam zuwa da Allah alaji ba ku da zuwa a ta wani tsawon da a gaba sai ya daka fi fi fi ya daka fi gaskiya hajiya ki tura sai da Allah a yaunin da ya karɓo ma amma ka jira a tura kai ba muna nan wurin ka koma kusa da shi haka an buga an barka wani alhaji yoyo aiki gida ne mu dan aiki yan gida ne na wallahi sabuwar motar ma da aka saya ai dibuwa ne a shigar da gidan a ɗan kewaya ba komai wannan abin da suke da yi na saba shiga igwa amma ai ba ce kuma yau tarabo na da kai igwa an tun a yakin ma. sai kwanaki dai da wasu suka lalace a nan bataliyar zariya na ɗin kashe ka tsohuwa dai wai kai gyara kai gyara a ina kawo kai ɗare ɗare dai kai ka je ne na je mana ba na cikin bara suke magana ba ta kora ka samu sako na gona na na aiki da nema eh na samu kwarai kwarai na samu kwarai wato abin da yasa abin da yasa na kira ka na saboda shigewar wadda na tsazu na sami kuna rigima da ibro wato abin yi mun daɗi bai mun daɗi ba saboda me saboda kaga ita zuciya fa in dai kana da zuciya ka dinga kai ta nesa ba don komai ba abin da isa ne na tura ka kiran ka yanzu yanzu nan wani kasar da aka yi na biki na sa a bidiyo din na gawa na ga wani aboki na wata irin wannan rigima ta ba kawai ana yi hakuri yi hakuri irin rigima ce ba ta kai ta kawo ba isa kafa ya maki wani Allah hira aka yi sanadiyar wannan abokin nan nawa yana yana yana kurkuku kuma alhaji faɗa addinin musulunci ma ai ba da kyau kwarai da kuma mutumin nan kai ne fa idan aka yi abu kake jawo aya yanzu kuma a ce kai ne yanzu kuke da ba. shi ake jawo yanzu yanzu kai ake jawo ai yanzu da ka tafi na alhaji a hakuri zai da wannan labarin abin da yasa ni na maka wannan magana saboda na fuskanci rigimar ta ku ba karama ba ce gaskiya ta kuma rigima tun tana karama ke kashe ta an san farkon ta ne ba a san ba shi isa saboda haka da Allah da kai zuciya nesa kuma a yi haƙuri a'a wani mutumin da ya ce maka zo mu zo na ci zo ba ta kuma ka rayuwar duniya ta ai baka sani ba ce za a sha kunun tsamiya a kaina da dimi to ni shine ba na ka mutumin nan ya nemi abubuwa ya nemi abubuwa sai an yi hakuri sai kara sai ka kama ko tsoron da nake to babu abin da nake nake dubawa ni kai da musulunci nake dubawa nace ba ka rabo da shi ai ba hankalin ku ɗaya ba eh? ka san asalin mutumin nan ka san da yadda ya zo magana dai ta wuce wannan ku ne tarihi magana asali dai ba da ta ta taso kowa da gashi a ba wani baya ganin kowa da gashi ka dai lulluɓa gashi dai baka so a yi tone tone sai an magana ya ce alhaji ai mun san komai mu ito a dai a dai bar magana ce a mun sai ai ware ware sai a bude ta a fanyace ta Allah wanda suka zo a baya mu mun san wanda suka zo da goyon kwibi ma mun san yanzu dai da abin abin magana to ah, bawo a ah, wani satin da ya shige eh. na shekara ba so zan masara ku a shinkafa kwano ashirin ashirin an ba su an kai musu a yi ba eh, a kawo mana an kawo zan ma saura kwano kai da kaje saura kwano babban kura shi a gidan na ayar sai dai tafi ne ko kuɗi ka ta kore kuma duk suna da farin ciki ai irin wannan amma yau sai ka auna musu kwano goma goma goma masara goma aminu aminu baba hmm? muna nan kalau ko nan gefe guda lafiya kalau ya mata ka lafiya magana aure babu yana nan ana shirye-shirye kin san komai sai a hankali komai mutum ya ce zai yi da kyau lamarin yanzu sai al'amuransa gaba ɗaya ba ba jin kunya yanzu hmm? ka duba abokan shi yanzu ni ina ganin taron nan ba daɗi nake ji ba ai ya kamata ga ƴan mata nan kuma kuma Allah ya ba ku yanzu Allah ya taimake ku kuma ku shiga layi ga abokan ku nan ni din da dan ɗaya mai dan ya ni din da baba da sauran lokaci <laughs> amma shi ai shi ya riga yanzu ta fara magana wace yarinya ce a nan garin ne mariya yar gidan malam buba son kan tudu ni din ma kuma ina nan dai to ina fata Allah ya fito mana da na hana na hana na hana da amma ba shi da dadi magana tunani da ba biyo min kenan ai zama ba da dadi ah, eh? ah, bashir dai ko na gajiya ya aikata aikata ah, Allah sarki ka ga wannan abu tun suna yan yara har da wahala kuma haka Allah bashir bashir aminu yi Allah Allah muku albarka Allah muku albarka aminu barki Allah aminu ka ko ku kula da yau kundi kada ku yadda ko ta rana ko bayan rama mu ne ba mu ne gobe ba kada ku yadda wani ya hada ku ya shiga tsakanin ba ne tare haka kun so da abokantaka Allah ne yake kirya ta jinin ku tun kuna yan yara kuka da wannan yaro eh eh kuna baya ma idan za a jera da babarsa da babarsa haka wannan ya taba wannan wannan ya taba wannan to da lafiya lafiya lafiya da mai muna yara ne kwa a tafi a kuma a a a kai ka yara ko ba ni kudin jekare na da ne masa biyu kina kyashin ashirin da aka ba na ga an baki an bani to na ga an baki an bani eh, me na ganin kyashi kuma akan fan goma shine na ce ya abin ganin kyashin ban ban ta maka bane wallahi miyar ma ina ci ina rufe idanu gishiri ko bai ba saboda rahin daɗi eh ah, to gishiri ya bai ji ba in halina ne ai zan kuma yanzu a yau a yi mana a ci mana yanzu tun safe da kafa ta mai kafa ga ta gata nan gata nan gata nan to shikenan ko burin ki ya cika ba da ko kwabo to shikenan sai a zauna kuma yau a yaki wai dakata kowa ya ta halinta na sai a dakata wai wannan riga ta ce wai wannan kwabuwa mhm. na sai ta ce eh wannan eh wallahi dan zan dan dan huta ne na dan abin nan aka dako kika zo kika sa saboda ba gudu Ko dan ta ba wai idan ma na tasa kai da ita har wani abu ne da fa ma wankan kiyace na tasa kai da ita ne laifi. wato yanzu riga shi ta zama filo a gurin ki ta zama filo ni ba dama yi magana sai a ce na fiye haya gaga na fiye haya gaga to ba na ashirin dina ba na ashirin dina na ce ki ban ashirin dina wato ga tsohon banza ina magana ma kin shiru kin shege kina kallo na an kula da ranar Allah azimi su so ki ce ki mai da ni tsohon banza na ce bari in kula ka ta yi da ranar Allah duk makota su ji ji zan faɗa ne wanki ina yi kokowa jikinki mai da dawa daga riga ni nan ai ka sallame ni kudin cefane na da ne maka na tafi daga riga wallahi ki daga riga kana rantsa ido ai ni ba zan sake juyawa maka ba in ka fita ba ka bani ba in garin ne yin ajiye a ƙwarya idan ka zo in sha biyun dare ka dan ka da damar riba a kaɗa miya tuka tuwo in na ga da lokacin da zan kaɗa lokacin tuka tuwo. Na ce na ji daga riga. Na ce ki daga riga. dai mutumin nan a tasha na gan shi shi ya ɗauka min kaya wai dako yake yi dako dako me zaki da ɗan dako me zan yi da ɗan dako ɗan dako ba kika ce shan koko ɗaukar rai ne to haka ne ko me kika ga halima haka ne magana ki amma ni ban ga abin da zaki da ɗan dako ba wallahi tallahi abin da dai za ku ce min kenan ya hausa ma me zan yi da dan dako in za ku raka ni ku zo mu je neme shi to in ba za ku raka ni ba shi yanzu ta yanzu za mu je ki neme shi kenan eh. to mu je ai ba wani abu a yawutai in dai mulki ne ya wuce in aka ce mulkin soja ai an gama mulki ne da kowa zai wala ya sake mara kunya ba za a bar shi ya sake ba to kada ya kamanta eh. mulkin nan fa asalinsa daman na farar hula ne eh. soja rukewa aka yi aka ce idan ya ga za mu yi wasa to ya karba ya rike amma soja yi tsakaninsa da mu ya koma idan ya ga za mu ba ba daidai ba ya mana tsawa a ba fa da kai nake ba yuni soja ka san abin da nake so da kai sai ka faɗa wato soja ai da matan shi ma ga to shi ba mutum bane soja da ba ba wai ta nace maka ba mutum bane ba to ai gyara su sojoji ai ai ba ka bi na hankali ne ma abin da nake faɗa ke gyara suke yi Ni fa ba ta da ce ba gyara suke ba. To har ku samu tsaye ka gare ta gudure a hannuna. A kan me? A <laughs> ah, haka ne mana. Ai baka gane ba. Ba ka ga maka. Eh ka ga mulkin nan ba ma mulki ba rayuwar duniya gaba daya. rayuwar duniya gaba daya ai dama Allah ya faɗa wai yanzu lokacin da aka je wajen sarauniya da su mm, mm, mm, tafa ballewa da sassa zauna wani su aka ba mulki sojoji aka ba mulki ko ko farar hula aka ba mulki farar hula aka ba mulki sai ya kare zance bai kare ba zance bai kare ba domin me ku al'umma in kuka lalace to dama Allah sai ya kawo muku wanda zai gyara muku ba ma wannan ba ka ta kama ta kunu yi wallahi alaikum ba ma wannan ba haka zamu aiko muku da shugaban iru su su ta fawa balewa da aka ba su bayan su su waye suka sake rika kamar yadda su suka rika din to ka ce mun soja soja a'a shine wai ake ta san yanzu shine ai sojan eh. idan yaga kana ma kai sakai yan kashi kai wa abin rikon sakai nan kashi yawa sai ya karbe ya karbe wai in yaga kana kuma sai ya dawo to haka ni ban ga abin da za tsaya kai bari fa ku jin gaya muku mu fa soja mu ne soja mu ne soja mu ne kaya ta da da aka yi gumu aka buga da mu kuma gashi har yanzu ana dama da mu musamman ma da na rike bataliyar da na rike kai din kwarai kuwa shekara ta hudu ina rike da bataliya guda wannan tukunyar ma ya tana nan ta bataliyan da ka rike tukunyar uwarwa a ah, ah, abin yana kuma ah. ka san dan abincin ne mai yi wa ni dan farai kuwa ni dan ai mun mun sani a wai ga ma ga ma yayi ƙarya ƙarya yake kuma kai ma ba ka ka daga ƙarshe barin gaya ma eh. akwai yakin da aka je aka tura sojoji eh. da aka za su kare aka zo za a hada da suka ta kori eh. ka gane sai ga ka ta kori ne wa na gwagwa mm, mm, na gwagwa kun tukuru ba sai riga na sani ai to ai gane ba in ana magana soja ka daina sa kan kai ba soja bane ai ne na ce ba da waya waya da me waya ba ta nawa jikin bangon dai waya ce ba uba na kenan kake ne to ba uban waye ake ta ba me <laughs> ni ba ba san ka bane kai ni ba san ka bane wai ni san ka ne baba a a a a a a Ka soja. Allah kuwa wayo Allah na wayo na da kai ba da san asalin Daudu ba kai ne ka fara yin Daudu a Najeriya mukamin Daudu kai Daudu

maryam ko ai ke saboda Allah annabi tun da muna ta faman jira kin ce kin je gida kin canjo ka saboda zaki je gurin Aminu ha ba dan Allah to mutum zai je gun masoyan shi in bai gyara kanshi ba ya zai yi to ai shi kenan mu je kawai ko sadiya mu tafi mu tafi Allah sa mu same shi ya aka bar Allah da ko ne ka zo ka ne ba ki ne mana ka zo mana bari mu ko kaya ne isa samu mu je mu je bai wannan na kwana lafiya lau lafiya lafiya lafiya lau kan ganin ka muke yi wai lafiya baiwar Allah ni fa kun sa gaba na yana wato saboda na gane ta kwanan baya ta dawo daga tafiya na saukar mata kaya na kai mata gida to da na ganta shine gaba na yi faɗi ba sani ba kowane kaya bata yi a cikin sauransu na dai kai mata har sauran a'a ba kaya dai ba bata yi ba abin da ya kama daman ba na abu bane ba gaskiya wannan kawan mu ne kuma ba na abu ne kawo mu ba kanka take ni ɗan kai ɗin fa <laughs> da Allah bai Allah ki wasa sabida me ai ka san so gaman jini ne ko akan hanya ma akan hanya ma idan aka haɗu sai ka gani ka fa san sana'a nan fa ta ta same fa a cikin to ai arziki ka duba ba Allah arziki ai na Allah ne amma hausa suka ce shan koko ɗaukar rai ko ya sunan ki na kenan ni sunana Mariya ita kawai ta ke ita kawai ta sadiya ita ba zainab zainab da kika turo su da wannan sabon guri na? Kwarai da na turo su ya wuce wai ma tun da ta gan mutane. Ba ina mamakin wannan magana ta ki kamar da wasa. Me abun mamaki? Ko ba mamaki a cikin wannan al'amari? ni gaskiya kin ga sana'a ta ba kin ga kin ina kika zo kika same ni a haka muke samun abinci mu je mu muke kan mu taimaki a kullum na fito take nan sai magaruba nake komawa gida yanzu ma na dan mun kai wani kaya ne mun gaji na dawo na zo ina hutawa ina can sai na ga wannan ta ce ana nema na na ɗauka ma ko da ko ne to kuma da na hango ciki ne sai na ji gabana ya faɗi gaba ɗaya kuma da na zo na ji wannan al'amari abin da yasa nake gaya miki haka kin ga inda iyayena ni wasu masu kuɗi ne ko wasu masu hali ba wanda baya son hutu da ba zan zo in samu kai na cikin wannan hali ba duk da dai duk inda Allah ya ajiye ka karkare na suna da Allah ibaka tunda kowa akwai lokacin arzikinsa kuma in mutum bai mutu ba ba a fitar masa da rai da arziki a duniya shine dole an mamakin wannan magana ta ni dai iyayena talaka ne gaba da baya wannan ma sai na zo ne wannan wahala zan dauka in je in taimaka musu da wani abu to kafin dai na ce maka komai mu duk ka tambayi sunan mu mun gaya maka to mu ga mu san sunan ka <laughs> ni sunana sunana Aminu Aminu eh, sunana kenan ne alhamdulillah Aminu sunan shi Aminu sunana aminu in kika zo nan tasha duk wannan kika zo kika ce aminu dan dako abokaina da yake mun nade muna yi da su to duk inda na za a nemo miki gaskiya ne Allah ya bar tare to aminu kafin na ce wani abu dai kamar dai ce wadda da ka ce kai dan talaka ne kai menene menene shi da sauransu ni ma ba yar wani bacci ni ma dai yar talakan nan ce kuma mutum ba za ka rena kasuwancin shi ba duk inda yake kwarai ni ku na san da ko kake tun da kana da kwan ka ɗauka min kaya da haka kuma na ganka na ce ina son ka ko ka san ku ba karamin so bane da zai sa har zo na same ka ma na ce ina son ka saboda haka ni ina ga wannan ba abin damuwa bane yanzu nan din inda na kai miki kayan nan ne gidanku nan ne mu. wajen gangara na an ga gangara kowane yaro ka tura ai na inda nan inda na sauke kayan ne kwarai da gaske to nan ne gidanmu to ina ga me zai hana ka zuwa ka san shi aure mu kaddare ne sai dai da magariba Allah ya kai mu bayan mun tashi daga gurin aikin da gona insha Allah zan zo har gidan na ku ji ka sa damuwa a ranka to ba dole in sa damuwa a raina ba ina so in bata nan da na aida ta ma dai ba ta nan tunda muka zo nan muka yi dan wani lokaci ko minti goma sha biyar muka samu haka sai mu koma can nan an minti da tana nan kuma dai har ta samu labarin cewa mun muka zo na san wallahi da yanzu ta fito ai nake nuna maka bai kamata ba ka saka wani damuwa a ranka kawai wani irin damuwa eh haka ne na ganka kai dan mu ne muna muna magana ai ba komai allah ya dawo da ya allah ya sai mu koma ko minti goma sha biyar muka yi anan sai mu koma muna jira ba mamaki a kyanta aka kai mutumi na ka fara amma kuma da a kyanta aka yaron da ya fito ai zai ce mu a kyanta aka ah, Bashir Aminu Aminu waye ga miki cewa mun gangaro nan wallahi yaron da ya gaya min ina dan aikace aikace da na duba kofar gida ba kwana sai na ce bari in gangaro nan ko kuna ne wani abu kamar tsintuwa haka wallahi mu mun dauka ko ba a gida ne shine nace da Bashir to mu zo nan mu dan huta ko minti goma sha biyar muka samu sai mu koma gidan na ku mu sake aika ina nan dan ba za mu gaje ba lafiya lau na gaje ah, gaje ko ba ta ta kare zainab alhamdulillah zainab ya su babu da kalau mutan gidan naku duk lafiya an yi wato farin ciki ne ma cika min ciki na kasa magana saboda al'amari ne an fara shi kamar wasa-wasa ko da yake al'amarin allah dama haka yake kowanne abu da kaɗan kaɗan ake farawa abin da zai tabbata tabbata saboda haka gana ya farin ciki ne ya cika min ciki na bashir wani abu da ya ban mamaki ne ah. da na ga su zainab sun je guri na tasha eh ita da ƙawayenta wallahi na dauka ko kayanta ne wannan wanda na dauka eh, eh da yake a tsoro na ajiye mata bawa bawa barka da barka da barka da na ga jiya lafiya ka ba dalla na kwano lafiya na ga jiya kai aminu eh baba ka san wannan ko yar gidan waye ban san ba wannan baka san baban ba amma kai kai na san ka san na san baban ko eh na san eh ka san na san na san to baka san wannan ko yar gidan waye ba ka zo ka tsaya da ita nan to wannan ƙwaryar ba abokiyar burmin ka bace tun murka nemi ƙwaryar burmin ka gane ka ji na gaya ma ka ji na gaya ma kai kuma bashir sai ka ce wannan ya lashe ma kurwa kullum kana kana na nika jikinsa kana na nake a jikinsa ko baba ai ban da babban abokin da ya wuce mutu to ai shi shikenan ai shi shikenan to ni dai na gaya ma wannan alfa na baka amma wannan ba abokin bulmin ka bace baba ai ai hakuri ni na ruwana ni ni fa ba ruwana ni dai magana ce na gani kuma na faɗa yawwa ko ban faɗa ba kuma duniya na sun za ta gani amma tun wuri mm, mm, wannan tsari ba mai yiwa ba ne ganin ka da ɗana yasa na gaya ma gaskiya in ba haka ba da huciya zan yi yawwa wannan abin ba zai yi ba na ni na faɗa dai Zainab wannan al'amari abin mamaki mahaifin Bashir ne fa na sani kai ya ba mamaki ko ni ba ga na sanyi ba to babu ne yake nufi ne ni ban gane abin da yake nufi da wannan maganganun ba ni na rasa abin da zan ce mahaifin bashir ni ai mahaifina ne gaba ɗaya wallahi ni jikina duk sai sanyi da al'amur. amin bashir ai bai kamata ma ka damu da wannan abu da faru ba. ka san yadda baba yake da hayaki da faɗa wannan abin da kaga yayi ai ba wani abu bane daban halinsa ne aka faɗa kuma duk in mun lura da wannan abubuwan me zai dame mu ai Allah ya ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh komai na eh, Allah duk wanda ya dogara da Allah Allah ya ishe shi a cikin al'amura. kuma mun dogara ga Allah ai ba wani abu bane Kai kana mu za mu koma ne za ku tafi a eh za mu tafi to gobe Allah ya kai mu Allah ki gaida mutan gida ki gaida gida madalla na gode mu ne da godiya Amin. Thank you. ganganci in magana kuma a ce ni eh da gani da gani dalilin sa malaman tafi jamun mai da dawa mai da dawa mai da dawa lafiya habadu Allah ana gayyar baccin ne zo na kai ki fito to na kai ki fito dai bari an fito din ko to fito hukumin zalika na fara su madamar ta dame ni ba idan malaman tsafta suka tafi da ni to burin ki ya cika Allah burin ki ya cika dan Allah au sai ta sha ma kika dauke ni kenan mhm. kuma me ina ce ina magana da shi ana zauna ne in ji sosai Allah ya dare gari ya Allah ya dare gari ya waye rikicin duniya ya kwanta ya tashi na lahira ya kwanta ai nake saurari yan malaman tsafta ko ki maganar malaman tsafta ba ke sa abin da na gani a kwanar rufin eh, eh? eh ka faɗa ni na fita ne to yau abin al'ajabin da na gani ya sa wai yaran nan dan gidan ka ta kore kin gane kin san da wa na ganshi da ɗan gidan yar mm, mm, mm, gidan ibro wai na gansu suna zance wannan yake duk karkarin nan tamu kowa ya san rigima da take tsakanin katakore da Ibro amma wai dan masifa yaro kuma banda rashin hankali irin na yaro da yarinya wai na gansu suna zance to yanzu dan a ɗauri kashi kwa ba da ita abin da ba zai taba kwaiwuwa ba ne wannan magana ina so in tambaye ka da iburo hmm. da dan gidan yar gidan eh. da eh. da ɗansa eh. da kai dukkan ku har da mani waye mu Allah ne yi mu to kuma Allah shi ya hada ta Allah shi ya sanya na zai yi kuma Allah in yayi matarsa sai duk ba ku isa ku hana shi ba da ko ka ki gani wasu shi ya ta dakin nan ki na a hannun ki ba ta kama ki ba ni dai ni na gaya maka ayo ni ma ga kalma na gaya miki duk wannan iwan sa sai ya mutu akan wannan yaran au kuma kwana ma kai ka daina nema kai wa kanka ka dinga wani shishigewa kana wani tsakalgalewa ina ruwanka kana yawo riga bila bila bila kamar ka ci riban lalle ka je ka zuba musu ido ka ga abin da suke yi to ba akan titi suka tsaya ba to akan titi to abin da ba zai yi bane na ga ana nema a yi shi kai za ka hana yin sa an Allah yi shi kai zaka hana yin sa to a yi magana da uban yarinyar da uban yaron da uwar yarinyar da uban yaron to wai aka ce miki sai kin san gabar da ake ciki gabar fanta gabar wasi na ruwan Allah da wata gabar su su mutu suna gaba su mutu arna kai kuma ba za ka nemi ka sasanta ba sai ka je ka same su to ibro ka ta kore sai fa ku yi haƙuri ƙarshen ta gabar ku ta zo tunda 'ya'yanku suna son junansu kuma shi yanzu ka to kana ana haƙi lokacin mara ba ɗan kenan kai ba neman satin da amma kake ba an gaza amma ni nan yanzu a to magana ma za ki gaya min kenan eh ka gaya ma kanka ba duniya ta gani ta faɗa a shi tun da kai halawa ba ta kare da kai heyar yaƙi shigar shiga sharri ba sanuwa shiga abin da bai dame ka ba yanzu ka fara kai kanka cikin wannan wannan haƙobar kuma baka nemi kare ba ka sasanta su sun shiga cikin musulunci ba wato nan ka kokari ma kake ka an gaza su ni fa ba kokari nake na an gida kada mun faɗa na malaman tsafta su soya ka saura na saura tsafga nace a ah, saura tsafta malaman tsafta saura tsafta to nan magana da ka shigo min da ita har da maka shimfiɗa makota da ihe ce na dawo da na dawo sun sani ka sun sani mana tun da ba za ka fasa halinka ba Allah wajen ka ya shiga shirkin makotanka ai makotanka ne kamata ya kai fada faɗa gida su idan sun fi karfin ka haɗa su da dattijawan gari Mamun alaikar salam. Wai waye wannan ta? Bashir. ke tsaye? mi ke tsaye. Bashir. Da kunyan dambu ta buge Na ce ta A kanta za ta Ni za ka yi wa wannan shatancin a nan gidan? Iya? Wato rai mutuncin da nake gani a kwararo shi ne a cikin gidana kenan? To Allah ne da jijiyar Ibada. babu kudin ya saura kawai kai kai kai bashir kai ka fita ita mun yayi to na do Allah ka to ba ce zauna a rana yake a tsaye yanzu a ce bashir kana dan musulmi eh kana dan musulmi ana gani na a karkarar nan kudin na bashir za ka zama mutum lokaci ne wallahi. To lokaci yanzu wato wannan shine lokacin ka daure kindinka ko yanzu za ka yi fitsari ya kake yi. a yanzu wato irin yaran nan da ake cewa suna fitsari a su wato irin ku ne abin da ake gaya min a kwararo yanzu ya cikin gidana gaba hannun da daura aiki zai kuma bashir ina magana ko kana yi alaba da ka ganka shin mai gida anya anya bashir anya anya ku ce ce anya akan bashir din nan ba bincike ba amsa tambaya a cikin bashir din nan Allah muna maka magana wata magana kace kace yana yin fitsari a jikinsa amma irin ya san ba hauka yake yi ba ko <laughs> ba mahaukaci to yaro ya tsuguna ya tsuguna da wannan wando yanzu za ka yi tsuguno wannan da ya yi rabi rabi kuma sai kwaranya ya cikin jikinsa saboda ya haka muke fitsarin karami ko ko yanzu ba haka suke yi suke zama yaran karami ba ka mu dan nan ka mu dan nan dan nan kwaya dai a to ba sai ki mai da shi gidansu ba in ba dan nan bane sai ki mai da shi gidansu to ne dai da ka tsalle shi nan ne gidan nasu kuma ko mun daren daddawa in ba ran mu ma gidansa za a ce bashir wannan ɗabi'a da ka ɗauka ba irin taka ba ka gani wannan ɗabi'a ce ta arna ina gaya ma ba ku ba za a canza yawwa a gani ka dinga yin doguwar riga yanzu wacce na ga yara suna yi haƙar ka sabon yayi ka irin je da aminu a ba ba ka hankali ba ruwanka da kowa ba za a gyara za a gyara zai dinga tafiya ana kiyaye dawo lafiya shi ba lara zai dinga tafiya ba shi kuma ba a gida za ka sa ba damuna ce ta faɗi ba bare ka ce zai zauna ki maka noma kuma shara na ni ne ma duk gita da da ba hajijiya ba abin da ke gida. aikin Goyon uwa, goyon banza. mu a karkarar nan me za mu ce da wannan ciyawa wannan katuwar kankare hmm? a sai dai san barka hmm? wallahi tallahi sai dai san barka ai yanzu baka cika ba ne wallahi me ma ka ga dan wanda eh. kaga haihuwa rana yoni ni wannan yaron yana can har yanzu ban gan shi ba yau ruwan da kaina na zo dauka ba dan ma Allah ya taimake ni naga ibro ya bani wannan gugan ba ku da yaki nan ni ma anan na bashi yana ja alaiku ale dar shi duk ta kare wa ya san maka sai dai ka bar da gugan ka dai a ba da guga ba sai ka koma kuwa in ne ba guga ko sai dai ka koma ni ne ba ta ya ba ko ni ma ala mun akai ba ta tiya ya ba a a talaka a a ni na san yadda za mu fanshi a ban shanu je ya min Allah ki ba zai duka a ya haka dan Allah dan ya ka kai ya haka

to na sama kai ba hannun ka na karba ba a hannun wa karba a hannun ibro na karba to bure ma ya ci ubansa a to kuma wannan ba ta ku kai da shi ba eh karka bai ku shi kenan saboda kenan saboda kenan karka bai wa da ma mana kai na bai na eh, ko eh. to a bani gugana ka guganka to kuma sakin na kanka ah, to hannun karba a je ma ban da gaskiya ah, ah.

gani na ce ka san abin da ya kani amma ka kiyayen ka kiyayen ina gaya ma ɗanka daga yau sai yau duk ranar da na sake ganin sa da ƴata billahi la ilaha illa ina jin a maimakon ransa ka fa rantsi kwarai kuwa ka rantsi na rantsi yanzu me kake so a yi ai ma kai magana ba sai ka dafa ni ba kai wa ai kai da ba za ka taba kar ka taba ni na taba ka that, that, that's sundown kafinta haba dan bushiya ka ta karfin warwaso haba buzun bushiya malam kanganin ka sai kai sallah haba titi ba a tsallake ka sai an waiga haba adiri marafar duniya rugu babban motsi haba murutun dutse kan dutse ba ka so ba sai da kafiriya me aka aka kasa kore hmm? me ya kuda bare roman ai wannan abin da kai ma in fitsari banza ne ka za ta yi mutani ai wallahi na tabbatar a garin nan ba dai mu ba kowa ya da mu sai ya ci kasa haba wai Allah mai gida hannu ma sa tsinin da na sha a kafsan sannan na tuna sai da jiki na tashi ke kuma da Allah ki fassan kaɗan nan lama su jiki kamar ba jini ai mutum kamar malin ne ba gaba ɗaya tunani babu kin ji abin da ake ciki Allah haƙuri irin nawa gaba ɗaya al'amarin ki ai gara ki tattara kwanukan nan da ake ganin sa barin shiga daga cikin kin daga kai kin mai da kanki ne Aminu tun yaushe nake jiran ka anan wajen hanna da shi alhalin kai ka ce zo ya guri ni kana na san na bata miki da don Allah ki ya guri ina zaki ki gida zaman awoyi wajen biyu a nan gurin Zainab kina saurare na अपने की